Sabuwar matsala ta kunno kan Emefiele bayan an fallasa yadda ake karɓar daloli a kotu. Tsohon gwamnan Babban Bankin Najeriya wato CBN Godwin Emefiele ya sake shiga cikin sabuwar matsala a kan ɗan aikin Emefiele Monday zuwa ya shaida wa Kotun Laifuffuka ta Musamman da ke Legas yadda wanda ake ƙara ake aikinsa ya karɓo dala. usazuwa ya ce Emefiele ya umarce shi a lokuta daban-daban da ya karɓo kuɗaɗen da suka kai dala miliyan uku. Wani direban mota mai suna Monday usazuwa ya bayyana yadda ya karɓo tsabar kuɗi har dala miliyan uku ga tsohon gwamnan Babban Bankin Najeriya wato CBN gordon Emefiele. usazuwa ya bayyana cewa Emefiele ya umarce shi ne da ya karɓo kuɗaɗen a lokuta daban-daban, inda ya bayyana haka ne yayin da lauyan hukumar EFCC Rotimi Oyedapmo SAN ya gabatar da shi a matsayin shaida a gaban Kotun Manyan Laifuka da ke Legas a ranar Juma'a 12 ga watan Afrilun kamar yadda jaridar The Punch ta Ya shaida a kotun cewa ya fara aiki da bankin Zenith ne a matsayin mai tuka kaya a shekarar 2001 yayin da Emefiele ya kasance manajan darakta na bankin. kamar yadda jaridar the cable ta ruwaito ya ce shi ne yake kula da takardu yayin da yake aiki a ofishin gwamnan na cbn da ke lagos zan iya tunawa a shekarar 2020 lokacin da baya cikin lagos emefiele ya kira ni ya bani wata lamba cewa wani mutum yana da abu da zan karba daga wurinsa kuma mutumin zai bani lambar wani daban lokacin da na isa ofishin mutumin an bani wani kunshin kudi na kirga kudin da ke ciki aka ce aka ce na ba wa maigidana, ya kuma ƙara da cewa duk lokacin da Emefiele fele baya nan, yana ba wanda ake ƙara na biyu Henry Omoakele kudin ne bisa umarnin tsohon gwamna na CBN. Obasanjo ya ba da labarin yadda yake kai kudin zuwa gidan Emefiele da ke irkutsk Ikoyi a jihar Legas, inda ya shaida wa mai shari'a Ramon Oshodi yayin da yake tsayawa a matsayin shaida cewa Emefiele yakan karɓo kuɗi shi kaɗai a duk lokacin da yake Legas. Cajan ne ba shi da kyau gaskiya yana da shi yasa sabuwar matsala ta kunno kan emefiele bayan an fallasa yadda yake karɓar daloli a kotu tsohon gwamnan babban bankin najeriya wato cbn godwin emefiele ya sake shiga cikin sabuwar matsala dan aikin emefiele monday osazuwa ya shaida kotun laifuka ta musamman da ke lagos yadda wanda ake kara ke aikinsa ya karɓo dala osazuwa ya ce emefiele ya umarce shi a lokuta daban-daban da ya karɓo kuɗaɗen da suka kai dala miliyan uku